Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum jama'a barkanmu da asuba ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri Babban jami'in sojan Amurka ya gargaɗi rashi cewa za ta ɗanɗani kudarta a cikin tsananin tashin hankali idan dukkan bangarori suka yanke shawarar warware wannan rikici akan Ukraine da karfin soja. Shugaban kwamitin haɗin gwiwar manyan hafsoshin rundunar mayakan Amurka Mark Milley shi ne fitar da wannan gargaɗi karara a wani taron manema labarai a ranar Juma'a tare da sakataren tsaron Amurka Lord Austin. inda mutane bin suka hakikance cewa bala'i za ta fada wa moscow idan mata janye daga rikicin ba kashedin amurka na ranar juma'an na zuwa ne a lokacin da rikici tsakanin rasha da ukraine yake kara tsanani wata guguwar arewa maso gabashin amurka mai karfi ta yi kace-kace da galibin gabar tekun gabas a jiya asabar inda dusar kankara ta yi ta zazzagewa ta kuma hana tafiye-tafiye a wuraren kana aka samu ambaliya a bakin teku tare da barazanar samun sanyi mai tsanani guguwar ta ritsa da wasu sassa na jihohi goma tare da dasar kara mai ɗimbin yawa daga virginia zuwa maine philadelphia da new york sun ga iska mai yawa da sarkan kara amma lamarin ya yi tsamari a boston an samu sama da santimita 45 da dasar kankara a jiya da rana a wani yanki na long island a new york yayin da a na new jersey kuma aka samu santimita 48 na dasar kankara a jiya asabar an soke tashin jiragen sama a new york boston da philadelphia a cewar flat aware wani dandali da ke yada labaran jiragen sama an yanke wa kimanin mutane hamsin hukuncin kisa a kasar demokuraɗiyyar jamhuriyar congo a jiya asabar nasaba da kashe wasu kwararru daga majalisar ɗinkin duniya da suka hada da zaida catalan da kuma michael sharp a shekarar 2017 wanda ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bal'adama ke bibiyar shari'ar su wani jami'in shige da fice na kasar yana cikin waɗanda aka zartar da hukuncin kisa a kansu yayin da aka yanke wa wani kanan soja hukuncin ɗaurin shekaru goma a gidan yari in ji thomas fesi babban jami'in bincike akan congo a kungiyar human rights watch jami'an congo sun ɗaura laifin kisan ne akan kungiyar 'yan tawayen kamuna safu tun da fari jami'an sun musanta babu wani hannun jami'i daga wata hukumar ƙasa amma daga bisani an kama babban sojan da wasu manyan jami'ai da dama da suka ce suna aiki da kungiyar 'yan tawayen ne labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani rukunin masana kimiyya uku sun ce gazawar kasashe masu karfin tattalin arziki wurin samarwa sauran kasashen duniya damar samun rigakafin covid-19 rashin tunani ne wurin tunkarar batun lafiyar jama'a wanda ke sanadiyar samun nau'ukan cutar da dama kamar nau'in omicron mai saurin yaɗo da ya fito a wannan lokacin. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a shirinmu na kasuwa a kai miki dole shirin da ke bayyana yadda lamura suke kaya a kasuwanni daban-daban a kasashe masu tasowa yau za mu leka kasuwar eke street da ke ya babban birnin jihar abia inda yanzu ina tare ne da wani dattijon arziki alhaji manu muhammad kuma zai bayyana mana yadda aka fara ita wannan kasuwar wannan kasuwa an fara ta kusan shekara ta dalili da sadda waccan kasuwa da an kai to shi ne dai ana nan ana dan kunwa na ana koran mutane dai haka nan dai sai sarki shi ma ya taimaka mana ta wannan bangare wani sarki kenan shi sarki hausawa sarki yaro ya taimaka mana ga bangaren wannan al'amari shi na kuma ya dan neman muna wuri inda yaran mu za su zamana suna dan sai da kankana da sauran zoko da wake haka to shi ne dai yanzu kasuwar da alhamdulillah ta ci gaba ta dalilin wannan rushe kasuwar da an kai ana komawa waccan kasuwa oban kuma wannan yan kananan kasuwa ne kuma ta kayan abinci ce bai kamata ta je nesa ba to ta dalilin haka dai kuma allah ya taimaka shi sarki ya taimaka muna mun ka samu inda yaran mu suke tsayawa suna tsaye da kasuwanci to yanzu wani kalubaloli ne kuke fuskanta a nan kasuwar eh kalubali dai yana dan da dama saboda irin masu karɓar yan kudin nan ko yaushe wannan ya karɓa gobe kuma a ce akwai kudin da za a kawo kuma jibi a ce wannan kwamishina an kore shi ga yara ne su ma sun zo wannan abu gaskiya gaskiya yana ci mana tuwo a kwaya kuma kujin ba yan kaɗan ba akwai lokacin wancan wata da ya wuce yaran mu sun ce sun ba da dubu biyar biyar yanzu kuma ana magana sha biyar biyar ko dubu goma kuma ba ruha gari ka dai gashi dai ka gari wajen irin ake zaman to wannan gaskiya yana ci mana tuwo a kwaya inda hukuma ta dibe mu da idon rahama sun akwai yadda kuka isar da na naku ga ita gwamnatin jiha wallahi dai shi ne haka bai ko ba gaskiya ba sai dai haka kawai dai soke burutu to dai Allah shi sabaka to yanzu kuma bari mu leka cikin kasuwa mu ga yadda lamura ke gudana ya sunan malam malam tasi. malam tasi me kake sai da ina sai da aya dabino sogo lebo duk dai abubuwan sun saranka ta kabina sai da ita ayar na ga kamar sun kasu kashi biyu ko eh. shi ya ake sayar da buhu guda naira dubu hamsin da biyar dubu hamsin da biyar eh. yanzu farashi sauki aka samu ba magana sauki a tsara ba magana sauki da ana sayarwa dubu ashirin yanzu kuma yanzu ya linka ya ƙara linka ga ba za a yi magana sauki ba sai dai ana rufa shi shi to ayar daga ina ake samun ta muna samun Nijar Kano daga sauran arewacin Najeriya da kwadin gaskiya biyu wannan ko dari biyar ne karamin sa dari biyu akwai fenta wanda muke aunawa naira dubu uku akwai habdinsa dubu ɗaya da dari biyar akwai mutunsa dubu biyu da akwai rabin mutu dubu ɗaya kenan to duk dai yadda abin ya kama dai haka za a yi tafi da sa kuna samun fita? eh hakan ana dan fita insha Allah. to Allah shi taimaka. amfani tare da wani mai albasa da dankali. Malam ya sunan naka? Tahir Ali. Ya kasuwa yau? Kasuwa lafiya lau alhamdulillah. Wani hali cinikin albasa yake? Gaskiya albasa da tsada Na Nawa kake sai da su ne? Wannan muna sayarwa ɗari biyar ɗari biyu naira ɗari. Na ɗari biyar a da muna sai da shi ɗari biyu. Yanzu kuma da kaya ita da ma sai da su dankalin. Manya ɗari biyar muna sayarwa, ƙanana ɗari biyu ɗari uku. Daga ina kuke samun dankalin? Dankalin muna zuwa shi da Ajo, muna shi Kano, Sokoto, ana kawo mana shi Gombe. So Allah shi taimaka. ni alhaji abuza nake mutumin ranar ne amma a ranar kake eh, a ranar nake ranar jihar kano state ba allah sa eh to yawa yanzu na ga kana tsire ne ko eh tsire ne eh na ne dari biyu dari dari uku dari biyu dari uku eh yawa to cillo mun mana ko da dan gwabu gwabu wannan na ne wannan naira dari dari wannan dari biyu dari biyu to kamun na <laughs> Allah kenan aka maka ji Allah <laughs> to dai na ga nama nama kuma yayi dadi eh to alhamdulillah to Allah shi taimaka Allah shi taimaka malam na cita. da dai muna sayan ta dubu takwas amma yanzu ta kai mu ga dubu sha shida ma har da ɗari biyar wani lokacin ma muka iya sayan ta dubu sha bakwai sha shida ɗari biyar dai haka da ake sayan ta shi kuma zo guda muna sayan kamar dubu shida ɗari biyar amma yanzu ya kai har dubu sha uku dubu sha biyar ɗari biyar kuma yanzu komai ya yi tsada ba wani abin nan da yake zama mutane sai dai kawai mu Allah ka mana sarkin nasu. shi zogun na ga daddaure su a leda na ake sai da su wadda aka daddaure su. yanda ake sai da abin da muke wa naira hamsin yanzu ya koma ɗari. Sau ma muke manajin muna sai da yi saboda dai a samu yadda aka yi. To shi zobo a haka ma ana samun fita? Eh to gaskiya zobo ba a samun fita kawai dai sakamakon ana sai da riba shi kadai ba ana haɗa da yauran su filego kanin fari da yauran su shine ake daukan wannan riba da aka samu a cikin su sai a ƙara a dora kan shi ma mai da kuɗin sa amma shi gaskiya ba a mai da kuɗin sa. To ya sunan malam? Yusuf Yakubu. To malam Yusuf Yakubu. Eh, Mun gode Allah shi amfani. Yanzu na shigo zauren masu kankana da tafarnuwa malam malam sunan naka sunana MC ne to ya kasuwa ya ciniki yake yau to alhamdulillah amma abun yayi kudi da yawa kankana ta yi kudi da yawa domin Allah ta yi kudi da yawa abin da ake saye da 250 uku hai 320 abin yanzu ya koma 500 eh, idan aka yanyanka kenan ko dai guda a haka din dan aka yanka kuma hayin za ka yanka 500 za ka yanka 400 to yanzu abin da za ka siya 500 nawa za ka siya kai kaga abin ya kudi da yawa wannan gali kuma da tafarnuwa ce tafarnuwa da abin da muke sayan ta hayi dubu talatin talatin da biyar yanzu abin ya koma dubu dari da goma nawa za a sayar a rinka tausaya masu yi mana kankanan daga ina kuke samun ta muna samun ta ne daga jauhin mu na arewa kamar su kamar su kano jigawa sokoto da sauransu ne tafarnuwa fa tafarnuwa mafi yawanci an fi samun ta a sokoto kebbi yau an fi samun ta nan to allah shi taimaka amin malam salamu alaikum wa alaikum salam eh, ya sunan naka sunana usman ne me kake sai da ina sai da shinkafa ne da wake to ya kasuwan yake yau kasuwa alhamdulillah muna yi ana kan samun wani abu sai godiya ya farashin su yake ne a halin yanzu a gaskiya kafin wannan shekarar da muke ciki kun wannan shekara waken nan ya dan sauka kasa farashin ya sauka kasa lokacin don muna sayan sa dubu arba'in da biyu buhu kenan eh buhu daya a wannan shekara kuma da muka shigo cikin cikin ciki wannan watan ɗaya da muke ciki mun samu ƙarin almost kusan dubu goma sha biyar muna sayan sa kusan dubu hamsin da biyar da uku haka muke sayan sa yanzu haka gaskiya kayan ya ɗan yi tsada da yawa a yanzu abin da yake faɗa maka to yanzu daga ina ake samun waken wurare ne daban-daban kicin waken da kuma shi farin waken eh farin wake yana zuwa mana daga Najeriya ne amma akwai kamar jannan da wannan kanana mai baki-baki hanci oloka da ake faɗa masa oloka yana zuwa daga Nijar wannan kuma kanana yana zuwa mana daga Kamaru ne ko irin caji ne haka ana shigowa da shi mai turare barka barka da an wuni lafiya talauya kasuwa ya cinikin yake ne a hali ciniki gashi nan dai ana tattaba saboda yanzu muna bayan tura akwai wanda muka tura shi kamar ɗari biyar kamfanin nasu taxi din ba sai kuma irin mai kudi haka kasa irin su sugar daddy one to one black gold su black ss shi kuma mukan dan tura shi irin dari takwas dubu daya har fiye da haka ma to turarukan daga ina ke samun su turarukan ga kamar shi kamfanin almas kamfanin st din na shi direct india ne amma shi kamar wannan kamfanin surati dubai ne saudiya amma Saudi ne to kai da kanka daga ina kake samun su kuka samu su ne daga kano to malam nuruddin allah shi taimaka to jama'a iya abin da ya sawwaka kenan daga kasuwar ak street da ke umaya babban birnin jihar abia sai kuma wani mako cikin ikon allah ni ne alfonso sokorigwe assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa a filinmu na nasihar Lahadi. Ina kuma fatan an waye gari lafiya. Ina mai suna Reverend Father Moses Ma'aji Fadan Cocin Katolika a Dayas na Yola jihar Adamawa ta tarayyar Najeriya. Yau ina so in ja hankalinmu ga rayuwa ta godiya ga Allah. domin mun san cewa duk mai godiya zama hamdala yake yi a kowane hali mutum mai godiya mai hangen nesa ne ya kuma san cewa duk abin da ya mallaka a duniya a matsayin kyauta ce ba hakki ba saboda haka ta yaya za mu iya kiyaye zuciya mai godiya a rayuwar mu. na farko dai mu nemi fuskar Allah cikin addu'a a addinance dai zabura ta talatin da hudu aya takwas na karfafa mu da mu gane da kanmu yadda ubangiji yake da alheri domin mai farin ciki ne mutumin da ya sami kwanciyar rai a wurinsa manufa a nan shine allah kadai ya isa dalilin farin cikinmu ta haka kuma dole mu nemi fuskarsa mu yi masa godiya saboda alherinsa zuwa gare mu ko ba don wani abu ba don muna cikin masu rai hanya ta biyu mu yi kokari mu zama makwabta na gari muna yin la'akari da bukatu bukatun nakasassu da ke tsakaninmu mu tabbata waɗansu su ma sun ɗanɗana ni'imar da muka samu domin raba albarka yana taimakawa wasu su gane nasu albarka na ukunsa kuwa mu zama masu lissafi muna ba da hankali kuma muna biya a zuci kowace ni'ima da ke zuwa mana ta haka za mu ci gaba da nuna godiya musamman a ranakun da muke shan tsanani a ƙarshe kuma kada mu manta mu rike koyaswar addini kam kam da yake addini musabbabin rayuwa ne saboda haka mu rinka godewa Allah a kowane lokaci da kowane wuri Allah kuma ya sa mu dace amin madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutukan da suka danganci fata da kuma yadda ya kamata a kula da fata musamman a wannan yanayi da muke ciki na sanyi da kuma hunturu. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likita a bangaren fata Dr. Zainab Babba da ke aiki a asibitin koyarwa na Abuja. Abuja da ke karamar hukumar Gwagwalada. Likita barka da wannan lokaci. To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan irin cutuka ko kuma matsalolin da suka danganci fata. Wannan tambaya tana da ɗan girma sosai ko faɗi zance ne sai dai a taƙaice me za mu iya cewa akan matsalolin fata ɗin. Gaskiya cututtukan fata dai suna da yawa kala daban-daban sun kai kala wurin dubu hudu sannan kuma wani hasashe ya nuna cewa cikin kowane mutum hudu a Amurka haka kowane mutum ɗaya yana ɗauke da matsala ta fata kuma ina so ma ɗan wani ɗan jan hankali cewa in mun ce ciwon fata ana magana ita kanta fatar ana maganan ko kuma farce ko kuma gashi to duk wannan a cikin matsalolin ciwon fata suke duk da wasu abun ba ne da fasararsa a hausa amma dai zan iya cewa kamar akwai cututtukan fata da suka fi yawa ko suka fi tasiri kamar cewa common skin diseases haka wanda kamar acne acne vulgaris wanda ake ce ma a turance pimples kin ga shi ma ciwo ne da mutane da yawa suna yin sa akwai eczema ko dermatitis musamman kamar a ce atopic dermatitis shi ma ana yawan samun shi to akwai kuma irin cututtukan fata da suka danganci kwayoyin halitta ke sa su kamar ko bacterial infection ko viral infection to kamar viral infection din nan muna da su wards muna da irin su herpes zoster da ake ce mata wutar dare din nan sannan kuma akwai fungal infection kamar eh, makero da na san mutane da yawa shi ma sun san shi sannan kuma akwai irin parasitic infections kamar kebis karzuwa ita ma kin ga abu ne da ana yawan samu kuma matsala ne na fata to akwai kuma wasu cututtukan da suka danganci canjin kala ko yanayi na fatar mukan ce musu pigmentary disorders a turance zai iya zama na kamar fatar ta yi haske kamar irin vitiligo an ce michael jackson shi ya yi shi ma ciwo ne na fata to akwai kuma wanda su kuma ba haske fatar take yi ba duhu take yi ko ta yi baki kamar irin su melasma ko post inflammatory hyperpigmentation duk waɗannan matsaloli ne na fata to akwai kuma wasu cututtukan da muke ce ma blistering disorders to shi kuma wannan haka a haka an kalla wato yanayin fata suka ga kamar fatan mutum ta kone ta yi bororo ta ɗori ruwa shi ma dai ciwo ne na fata to akwai kuma cututtuka waɗanda suke da nasaba da sauran sassan jiki amma a fatan ake gane su ake ganin alamunsu kamar masu ciwon koda wani lokacin suna zuwa da matsalolin fata-fata ko ta bushe haka ko yawan kaikayi masu ciwon siga kuma ko masu hiv to duk suna iya zuwa da matsalolin fata to sannan kuma banda wannan wani lokacin masu juna biyu ma muna ce musu da mitosis of pregnancy suna iya zuwa da um, wasu irin nasu yanayin cututtukan fatan wanda in aka ga likitan fata zai iya ba da shawara a kai to banda wannan kuma akwai magani shan magani shi ma haka barkatai um, yana iya kawo matsala ta fata ko da maganin asibiti ne ko maganin hausa kowane irin magani ma zai iya kawo kuraje a fata su ne muke ce musu adverse cutaneous drug reactions to duk banda wayannan kuma akwai cancer skin cancers wanda yawanci mu a baƙaƙe bamu fiya ganin su ba ko kuma in ce akwai wanda muka dan fi gani amma dai mafi akasari sun fi yawa a fararen fata kamar squamous cell carcinoma basal cell carcinoma matsalan fararen fata ne sosai wanda mu dai da akwai dan karancin hakan a bakaken mutane ko kuma in ce akwai irin tamus skin cancer din da muka fi um, samu duk da kuma cewa mu kuma wayanda suke da irin ciwon zabiya din nan albinism su ma gaskiya suna iya samun wannan skin cancers ko da a cikin baƙaƙe sosai banda wannan kuma akwai kuma kama a ce kalilan wanda matsalolin fata su kuma suna zuwa ne saboda gado to halitta fata din ne take haka kuma wani lokacin kusan gadon su ake muna ce musu genodermatosis to kusan sai in ce a takaice kenan abin da zan ce akan matsalolin fata shin me ke haddasa su kusan zan ce akwai cututtukan da na ce miki kamar na halitta ne saboda haka gadon su ake yi babu wani takamaiman abin da za a ce shi ya haddasa su ko kuma zan iya ce akwai abin da ake gani cewa kamar eh, matsala ne ta wurin halitta din na fata to kusan abin da yake kawo su kenan to akwai kuma waɗanda kamar na ce infection irin su makero din scabies karzuwa duk waɗannan su kuma matsala ne kamar na kin infection amma wasu abubuwan ba komai ne gaskiya za a ce ga abin da ya haddasa ba akwai kuma abin da misali kamar shan magani din wai su sun sha magani yana iya kawo musu wasu kuraje a fata to likita ta yaya za a kare kai daga cin karo da waɗannan matsaloli wasu matsalolin na halitta ne gado ne so kusan zan iya cewa ba lallai akwai abin da za a iya yi a hana faruwarsu sosai ba sai dai ko misali a ce idan mutum ya ga matsala zai je ya ga likita a duba a gaya mishi wannan wace irin matsala ce kuma za a bashi shawarwari sosai za a ilmantar da shi zai fahimci menene matsalar kuma ta yaya zai iya magance ta saboda idan kana da ilimin abu zai yi wahala ka zamana kamar ka ruɗe ko kuma abun ya zamana ya tsorata ka za ka fahimce shi yanda ba zai sa ka tafi kai ta yawon neman abubuwa daban-daban ba wanda za su iya zaman maka wata matsalar da tafi wadda kake da ita to wannan kenan sannan kuma misali kamar su skin cancers wanda zabiya suna iya samun shi albinos kenan tun daga yara iyaye muna gaya musu muna ba su shawara in sun zo asibiti kuma kana da yaro mai zabiya din ya kamata ka je ka ga likitan fata to muna ba su shawarwari sosai saboda su fata su bata son rana rana ita take kawo musu wannan um, skin cancer din to in sun zo za mu ba su shawara su dinga rufe jiki a daina a dinga sawa yaro kaya masu dogon hannu kuma ka a dinga shiga rana da shi to kin ga faɗakarwa ga iyaye za ta sa su ma yara suna girma har su san me ya kamata su yi su kiyaye to ko ta wurin sana'a kin ga shi mai irin wannan matsala ta zabiya ba wanda ya kamata a ce kamar zai sana'a aiki a rana ba kamar noma kin ga irin abin da zai iya kawo musu matsala ne za su kiyaye da in sun ji haka to sai kuma irin matsala kamar a ce ta canjin kala to wani abun da yake ka irin wannan matsalolin canjin kala din bleaching amfani da man shafe-shafe din nan da suke sa a bleaching to su ma suna iya ka matsala to kin ga za a iya um, gaya maka ka daina ko kuma a baka magunguna wanda masu kyau ina nufin mayuka masu kyau wanda za ka iya amfani da su wanda ba sa da kawo kuma wannan matsala ta bleaching sannan kuma shan magani ma barkatai haka shi ma na ce muke na kawo kuraje to kin gan aka kiyaye shan magani ko kuma mm, in za a sha magani ya zama na dai likita ne ya ba da magani ko kuma idan aka sha din aka ga wata matsala kamar kuraje a jiki to a ji a nemi likitan fata za a iya magance wannan abu sannan kuma wani abu da ba wai mai yawa bane ba sosai kamar irin su infection din su wani lokacin cuɗanya tana iya sa a samu yanzu kamar irin su karzuwa ko su makero to an ya zama na an rage wannan ko cuɗanya ko sa wannan ya sa abun wancan ko kuma wurin aski irin su wat ana ɗauka wani yayi aski wani yayi amfani da abun to shi ma ana iya ɗaukan duk wa'annan to in aka kiyaye to insha Allah ina ga za a samu sauki na waɗannan cututtuka wasu kuma magani ne za a je asibiti ga likitan fata zai ba da shawarwari zai ba da za a ba da kuma magunguna wanda za su kawo sauƙin wannan ciwo ko kuma kada ya zama na ciwon ya zama babba. Ya ya kamata mutane su kula ma da fatar su musamman a wannan yanayi na sanyi da kuma hunturu. A wannan yanayi na sanyi fata yawanci tana bushewa kuma idan fata ta bushe tabbas za ta yi kaikayi ko ta matsatsage. To akwai wani abu da mutane za su yi mamaki watakila na faɗa da zai iya rage wannan bushewar fata ko kaikayi shine yawan wanka yana iya sa fata ta bushe sosai da sanyi ba wai kazanta muka ce ayi ba amma wanka idan yayi yawa kana ta dirja fatar yana iya sa wannan ya karu kuma amfani da soso shi ma abinda mutane sun saba yi sosai wani lokacin da sanyi yana iya rida bata fata akwai kuma abin da ya kamata din a yi misali muna ce musu emollients mayika ne wanda kamar suke hana bushewar fata muna cewa kamar occlusive emollients irin su vaseline so a shafa mai sosai akwai kuma moisturizer suma wayanda suke kara wa fata danshi to inda za a shafa mai a um, fatar za ta bushe ta tsatsage ba to kuma amma akwai wani yanayi wanda bushewar fata ko tsagewar fatar matsala ce ciwo ne ba wai hakan nan ba ne ba um, dan sanyi ne kawai wasu suna da dama dan background matsala ta fata din shi yasa in sanyi ya zo abin yake yake yawa sosai har sai irin faso din nan fata ta tsage ko hannu ko kafa irin wannan za su iya zuwa wurin likitan fata akwai magunguna sosai da muke da su da muke bayarwa wayanda suke sa taushin fata din kuma ba zai zama damuwa ba ko za a samu sauki in an sha Allah. Fatar jiki sai ta rika kaikayi me ya kamata mutane su yi don samun saukin hakan. Bayan rage wanka zuwa sau biyu zuwa uku a sati kuma dadewa a wanka din ma shi ma yana iya kawo kaikayin fata ko bushewar fata saboda haka mukan ce kada a wuce minti biyar zuwa goma yayin yin wanka musamman kuma dai ina kara faɗa idan ma fatan tana da matsala to banda haka kuma ruwa in yi zafi da yawa shi ma yana wanke maiƙon da ke jikin fata to kuma in maikon jikin fata din aka wanke shi to kin ga zai zama na kenan fatar ba ta da taushi sosai to za ta ƙara bushewa za ta kuma yi ƙaiƙayi musamman kuma kin ga a yanayin sanyi ne yawanci za ka so ka ce bari ka yi wanka da ruwa ne zafi sosai to kawai dai ruwa dai haka wanda bai cika zafi ba wanda dai ba zai sa maka kuma wata damuwa ba duk da dai sanyi yana saka bushiyar fata kuma na riga na faɗa dama fata mai busasshiya za ta yi ƙaiƙayi sosai amma ina so a gane ba wai ƙaiƙayin fata mu a wurin mu likitocin fata abu ne da yawa abubuwa da dama suna sa ƙaiƙayin fata saboda haka in dai mutum ya ɗan yi abin da na ce a baya um, a amfani da a shafa mai a yi amfani da emollients moisturizers and then kuma ba a dan sami sauki ba to shawarar da zan bayar shine gaskiya a je a ga likitan fata saboda dalilai da yawa suna iya kawo kaikayin jiki kada a ɗauka cewa kamar yanayi na sanyi din ne kadai yake sa wannan masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka haka kenan a shirin namu da lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Zainab Babba sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya. Wannan shirin na tuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar. za ku iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da ku ta hanyar email a sashin hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, a wuni lafiya.